يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل balala tun النار bayan haka ala cikin ikonsa yau muna ranar talatin ga watan jimadal ula shekara ta dubu da dari hudu talatin da da tara hijirar manzo annabu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu. da sha takwas da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaikhan na malam muhammad fuad abdulbaki muna nan a shafi na 38 a ƙarƙashin babi na 74 hadisi na 102 babin isra'i da manzan allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga samai da batun tilasta sallolin farilla muna hadisi na 200 hadisin abu dhar ɗaya daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam karatunmu mun tsaya a daidai ƙarshen wato sadara ta uku ta wannan hadisi shi gaba yake cewa falamma jitu ila sama'i duniya manzo yake cewa yayin da na zo zuwa ga saman da tafi kusa da bayi sama ta ɗaya mana shi da jibril tunda shi ne jagoran tafiyar shi kuma ana tafa da shi ƙala jibrilu li khazin sama sai mala'ika jibrilu ya ce da mai gadin sama ta ɗaya iftah buɗe mana kofar shiga sama ƙala man sai mala'ikan da ke gadin wannan ƙofa ya ce waye wannan mai cewa a buɗe ƙofa ƙala hada jibril sai mala'ika jibril ce da shi wannan da ke cewa a buɗe ƙofar mala'ika jibril ne ƙala hal aka ahad sai mala'ikan da ke gadin ƙofar sama ta farko yace da mala'ika jibril tare da kai akwai wani ne kuka kai kadai kake so a bude kofar qala na ma'iya muhammadun sallallahu alaihi wasallam yace i tare da ni akwai annabi muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faƙala ursila ilai sai mala'ikan da ke jiran ƙofar yace an aika ne yazo ƙala na ya ce i an aika ya zo to da abin da yake buƙatar ya ji na tambaya na amsa kai na tambayoyin da iya ji amsa yanzu saura shi ta ɓangarensa a ga ya aikata abin da aka buƙata ko ya sami biyan buƙatarsa na amsar tambayoyin da i kafin ibu da ƙofa a shiga to bayan an yi haka shi ne sai wato ainihin yi buɗe musu fata fataha a launar a duniya manzo ce yayin da mai jiran ƙofar sama ta farko ya buɗe sai muka hau sama ma'ana dama a yanzu a sama suke sun ƙara sama kenan ko sai muka ƙara lulawa sama fa'ida rajulun kwatsam sai ga wani mutum ƙa'idun ala yaminihi aswida ina zaune a damansa ga wasu wato ainihin duhu-duhun abubuwa wa ala sarihi aswida haka kuma a hagunsa akwai duhun wasu abubuwa tare idan nazara ƙibala yaminihi in ya kalli ɓangaren damansa da ke da tarin wasu abubuwa baƙaƙe a guri guda dhahika sai ya dariya wa idha nazara qibala yasarihi baka idan kuma ya duba ya kalli bangaren hagunsa sai ya kuka faƙala marhaban bin nabiyyi salih sai cewa da ni da mala'ika jibril yake tafi da ni maraba da annabin ƙwarai wal ibn salih kuma ɗana ƙwarai faƙultu le jibril sai na ce da mala'ika jibril tunda shi ne jagoran tafiya ta man haza wane ne kuma wannan ya ce ni ɗa ne na ƙwarai kuma annabi na ƙwarai kenan ma ya sani ko don wanda bai san ka ba ba zai faɗi wannan ƙala haza adam sai ce da shi ai wannan annaba adam uban kowa wa hadihil aswida wannan baƙaƙen abubuwan da kake gani kuma an yaminihi da ke damansa wa shimalihi da hagunsa na samu banihi rayukan ƴaƴayensa ko na samu banihi gundarin abin da ya shafi zuriyarsa ne su ne aka tare a dama da hagunsa fa ahalul yamin yan ɓangaren dama minhum ahlul janna daga nan ne yan aljanna suke bangaren yan aljanna wal aswidatu allati an shimali baki bakin kuma da kake gani a hagunsa wanda in ya kalla yake kuka ahlun nari su kuma yan wutan Allah ya tsare fa idza nazara an yaminihi dhahik shine kaga in ya kalli damansa sai ya dariya to da kalli bangaren wanda suke cikin farin ciki haka ɗabi'ar iyaye take ga 'ya'ya in suka ga 'ya'yansu a cikin nema sai su yi farin ciki wa idza nazara qibala shimali in kuma ya kalli bangaren hagunsa baka shine sai ya kuka ya ga zariyarsa a cikin bakin ciki da tashin hankali shi ma sai ya taba shi haka iyaye suke suka ga 'ya'yansu a cikin tsaka mai wuya su ma sai su sun shiga cikin tsaka mai wuya hatta arajabi ila sama'i thani haka muka tafi har mala'ika jibril ya hau sama ta biyu da ni faƙala li ha sai ce wa da mai tsaron ƙofar sama ta biyu cikin mala'iku ifta buɗe mana ƙofar shiga sama ta biyu faƙala lahu khazinuha sai mai tsaron ƙofar sama ta biyu ya ce da mala'ika jibril mithla ma ƙalal awwal irin abin da mai tsaron ƙofa ta sama ta farko ice wa mala'ika jibril waye mai cewa a bude mala'ika jibril da wani tare da kai ne i akwai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an aika ya zo ne eh an aika ya zo eh to na samu abin nake ke so sai ya buɗe ma'ana shi ma irin abin da ya faru na farko shine bai ce a tutun tun da ya wuce ta farko a da dama ya wuce ta biyu ba ko mu ne haka za a ce tun da ya fito gate na farko shi kenan zo ka wuce an zo kuma sai a hada da yan gate na farko da na biyu da ai musu hukunci waye ce ku bude ko na farko ya kuskure to kai sai kai yawa <laughs> to sai ce shi ma sai ya ji abinda aka sa shi na aiki sai ya aikinsa fafataha da ya sami abin da yake bukata na amsa sai ya buɗe ƙala anas sahabin annaba anas ya ce فذكر أنه وجد في السماوات sai sahaban annabi abizar wanda shi ma daga shi anas ike jiyo wannan hadisi sai yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallama a samman da ijajje ya sami adam wa idris wa musa wa isa wa ibrahim salawatullahi alaihi ya ci karo da waɗannan annabawan Annabi adam da idris da musa da isa da ibrahim amincin allah ya tabbata gare su walam yuthbit kaifa manaziluhum amma bai tabbatar da bayanin mazaunin kowannensu ba matsayin da yake kowanne ce wani a sama ta kaza wani a sama ta kaza bai faɗi wannan ba amma da ya ce ya ci karo da waɗannan ya gansu ya eh, a sharhin da zamu da zaka ji a yanzu sake karanto bakin muke kafin mu sake biyo gaira annahu zakara annahu wajada adam fi sama'i dunya sai dai wanda ma ya tantance a ciki ya ce annabi ya tarar da annabi adam a sama ta farko shine kamar da muka fado din yanzu wa ibrahim fi sama'i sadisa ya kuma fada cewar annabi ibrahim a sama ta shida qala anas anas yake cewa falam marra jibrilu bin nabiyyi sallallahu bi idris yayin da mala'ika jibril ya da annabi gurin da annabi idris yake qala marhaban bin nabiyyi salih annabi idris ya ce da annabi muhammad maraba da annabin kwarai wal salih kuma ɗan uwa na kwarai qultu man annabi ya sai ce to waye wannan kuma mai mun maraba shi ma qala hadha idris idris ne thumma marartu bi musa sannan na wuce annabi musa bayan na wuce shi fa qala lokacin da zo yace marhaban bin nabiy salih maraba da annabin kwarai wal akhi dan uwa na kwarai qultu man hadha wannan musa musa ne ثم مررت بعيسى سنن وجه النبي عيسى فقال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح shi sai fara cewa maraba da ɗan uwan kwarai kuma annabin kwarai qultu man hadha sai ce wannan kuma waye qala hadha isa ce wannan annabi isa ne thumma marartu bi ibrahim sannan sai na wuce annabi ibrahim fa qala marhaban bin nabiy salih wal ibn salih sai ce maraba da annabin kwarai da na kwarai qultu man hadha na ce waye wannan ƙala hadha ibrahim ya ce wannan annabi ibrahim ne tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi to a nan za mu tsaya mu biyo da shari sannan kuma wani satin sai mu ƙara cewar da manzo sallallahu alaihi wasallama i falamma ji'tu ila sama'i dunya yayin da nazo sama ta farko saman da tafi kusa da bayi ta farko kenan qala jibrilu li khazin sama sai malaika jibril yace da mai tsaron sama ta farko cikin malaiku ifta bude mana kofar shiga qala man hadha yace waye wannan mai ce abu da kofa qala hadha jibril yace wannan jibril ne qala hal ma aka ahad yace tare da kai da wani ne qala na ma iya muhammad sallallahu alaihi wasallam yace isa tare da ni akwai annabi muhammad sallallahu da wasallam Allah su faƙala ursula ilai ice an aika masa ya zo ne ƙala na ice i to a wannan gaba hadisin yana tabbatar mana cewa allah subhanahu wata'ala yana da mala'iku da suke tsaron sama aka tambaye ka ayyukan mala'iku kake lissafuwa ce mala'ika jibil mai mai zuwa da saƙon allah ne zuwa annaba da manzanni mun ka karanta ko a hadisin aisha da annabi zuwa da malaika jibril zuwa annabi hadisin aisha wanda aka je gurin khadija ta dauki annabi ta tafi wajen waraka ta bin nawfal ko yace ai wannan wanda ya zo maka shine yake zuwa annabi musa to sai kai karatun cewa eh ashe malaika jibril mai isar da saƙon Allah ne zuwa ga annaba da manzanni ka san aikinsa ko to sannan kuma akwai mala'ikan da aka wakilta game da saukar da ruwan sama akwai wanda aka wakilta game da busa a cikin ƙaho to wannan karatun da muke yau sai ke sanar da mu cewar akwai kuma waɗanda aikinsu tsaro na ƙofofin shiga sama ko ba ɗaya ba ne akwai a sama ta farko akwai a sama ta biyu akwai a sama ta uku haka haka haka kowace sama da masu gadinta da mai tsaron kofar ba a shiga haka kawai sakaka to da haka Allah yana da mala'iku waɗanda suke gadin ƙofofin sama don ba da kula da kuma tsaro security na ita sama wannan sai ke sanar da mu kuma cewar ashe sama tana da ƙofa ana budewa ana rufe ko da nassin wannan hadisi ana rufewa da umarnin Allah ana budewa da umarnin Allah kuma wannan yake sanar da mu cewa ashe idan kana mallaka abu to kai ne ya dace da ka tsayu wajen ba da kulawa da tsaro a akan kayanka don kan wani ya maka ba daidai ba a kansa saman nan ai ta Allah ce ko sai ya sa masu tsaranta duk kofa akwai mai tsaro to ya kai kuma za ka bar gidanka hanhai kowa ya shiga ya fita kuma ka ce ba za ka ganin wasu abubuwa suna faruwa ba da ba ka su ko ba haka ke ba har ma wanda yake kula sai gida sai ka ce kurkuku kullum a kulle sai an kwankwasa a bude ko ba haka muke faɗa ba to kuma kai da kabar naka a buɗe kuma wannan satin an zo da polis an zo an tafi da wuta wancan satin an zo an yi rabon fada ko ba haka yake ta faru wannan ta shiga ta fita wannan ta shiga abubuwa suna ta an ɗauke kaza da ka zo da shi a ka tambaya an ce ba a san waye ɗauka ba a kai shi ba ko saboda ka bi gidan ka sasa kwa ma ya shiga ya fita a gulmace gulmace a waye a waye a to komai idan kamata ta tsari kayanka abin mallaka ka kai kamata ka sa tsaro da kulawa da ta dace wannan hadisi na koyar da mu dan Allah subhanahu ala shi da yasa da kowa da komai to saman tana da kofa tana da mai tsaro sai an san me zai shiga sai an san me zai dan kada abubuwa salwanta dan ka abubuwa su lalace su tabarbare sannan malamai suke cewa a wannan gaba ana sanar da mu ladabin neman izini yayin da ka so shiga wani hurumi na wani ana neman izini saboda haka mala'ika jibril ya nemi a buɗe da ya nemi a buɗe sai aka tambaye shi wane ne mai neman a buɗe sai ce shi ne mala'ika jibril kai kaɗai ko da wani ita a tare da ni da wani ma ko to wanda sai ke sanar da mu cewa idan ka zo aka yi maka tambaya za waye yake buga haka ce ba sani ba ai haka muke da ba wai shi ya kulle ba da ba za a ce waye ko a faɗi waye akwai hikimar cewar waye din saboda ba makin an bude a yadda abuwa suka je gwalgwale ka zo katar da wani abu sai ka ci, to dan me yasa ba a tambaya ba ta da aka kokosa a ce waye mana ko to kai ma in ka buga duk da gidanka da ka ce waye to kakka ce ba a sani ba ce ne wane ne kuma kakka ce ni ne eh saboda manzo ya hana a faɗa haka ai kowa ma ni ne waye ba ni ne ba kowa ma ni ne amma kana cewa muhammad na ce an san muhammad ba ibrahim ba an san ibrahim ba muhammad ba ba musa ba ne ko to so da ka an ji tashin murya ka kuma an ji ka ce kai daga cewar waye aka ce wane ne to in shi din ne ma za a gane in ba shi din ne za a gane ko da ka faɗi sunansa amma an ji muryar ba ta sa ce kai ni fa muryar ji ba ta sa ba ce sai ka ba a buɗe so da haka wanda daga cikin ladabi na neman izini a musulunci ka zo guri a rufe to ki kwankwasa ko isallama in an zo aka tambaye ka waye kakka fusata faɗi waye in an sake wata tambayar kan a buɗe kakka ce a a kabari muke ne ai ka saura haka yake da kufala amma tambaya ɗaya an yi ta biyu sai ya fusata a akwai hikima kuma kai ma ka ba da amsa sai ka san gidanka ashe ba sassaka yake ba ana kula maka to wannan ina daga cikin abin da wannan gaba take koyar da mu Allah ya samu dace falamma fataha alawna sama a duniya annabi ya ce yayin da mai tsaron kofar sama ta farko ya bude sai muka kara hawa sama fa idza rajulun qa'idun ala yaminihi aswida sai ga wani mutum zaune sa ga wasu duhun tarin abubuwa wa ala yasari aswida haka ma hagunsa tarin abubuwa bakai sannan aka gaya mana cewa idan wato ya kalli ɓangaren damansa sai ya dariya in ya kalli ɓangaren hagunsa sai ya kuka sannan sai ce maraba da annabin kwarai kuma ɗana kwarai malam badruddin al'aini ya daga cikin malaman da suka yi sharhin sahih bukhari allah ya ji kansa da rahama Ike cewa wannan gabar tana yin nuni akan cewar hawan da aka yi da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa sama domin yin mi'raji da shi wato hawan da aka yi da kuma karɓo sallah da yi da gangan jikinsa aka yi shi domin da ba don da gangan jikinsa aka yi ba ai da ba a ce a buɗe mana ƙofa har a yi tambayoyi ana ba da amsa galibi a mafarki baka cika samun irin waɗannan abubuwan masu tsaho ba daɗe ana yi ko to za ka tara kai mafarkin duka dododo a minti ɗaya a nan da kai kasan da kake jin cewar bacci nake ji kuma yanzu na wani abu ma dan kangaren ka sai ga hannun bacci amma minti ɗaya kuma amma sai karkar safa wanda ka gani a cikin mafarki to amma shi mafarki za ka tarar bai cika a ce an yi shi da ɗaɗɗe ana lissafo abubuwa ba kuma a cikin irin wannan an kankanin lokaci to yake cewa wannan cewa da jiki aka yi mi'raji da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewar gefen annabi Adam akwai tarin duhun abubuwa haka dama ko hagu to malamai suka ce in an ce aswida abinda ake nufi duhun gundarin wani abu abu in ya taru ya taru kuma yana da yawa da ɗaiɗaikun suka yawa sai ga gurin ya yi duhu ko da dare ne sai gurin ya fi ko ina duhu alamar akwai wani abu ko akwai wani abu a to to dangane da abin da ya shafi zuriya ta annaba adam wasu suka ce rayukansu suka ce alamu ne dai da suke nuna cewar tarin wani abu to shi ake cewa aswida cewar idan annaba adam ya kalli dama ya yi dariya in ya kalli hagu ya yi kuka to su malaman suka ce eh, da yiwuwar hakan yana nuna aljanna ta kasance a shiyar dama wuta ta kasance a shiyar hagu sai zamanta lokaci bayan lokaci ana yaye wa annaba adam yiwuwar gano 'yan aljanna da 'yan wuta to sai a nuna abin a wani zibi na tarin wasu duhun abubuwa da tarin wasu duhun abubuwa damansa da hagunsa to shine wannan abin da yake gani to sannan bayan haka wannan yana sanar da mu cewar dai dan adam tun daga kan annaba adam uba gare mu tushe na mutane har zuwa tashi alkiyama allah yana jarrabin bayansa mutane da abin da yake sa su dariya da kuma abin da yake sa su kuma wani hadisi na sanar da mu cewar so tari dariya alama ce ta farin ciki da munna kuka alama ce ta bakin ciki da damuwa galibi duk da wasu lokutan ana samun sabanin haka abu ya ma daɗi ka fashe da kuka ko sai ka zana wani ya yi kukan daɗi eh, eh. haka haka sai ta ɗauko masha Allah <laughs> eh. to yake cewa haka aka yi da wata baiwa Allah an ba da kujerar tafiya maka guda hudu to su matan da za a ɗauki ɗaya daga cikinsu a ba ta kujera sai aka ce to ya za a yi kuna da yawa kuma kujerar ɗaya ce ita sai ta ce ta bar wa sai aka ce ba haka za a yi ba a yi ƙuri'a kaga ita ta ce ta barin ita Allah yake nufin za ta je to da aka ƙuri'a sai ta ɗauko maka wancan kuma sai ta ɗauko Najeriya zama da rau ya ce sai ta fashe da kuka sai da aka yi ta lallashi daɗi ya kashe ta ta ta maka za ta je ta ziyarci ubangijinta da ka je ka ziyarci gurin bautar Allah mafi ɗaukaka a ban ƙasa abin alfahari irin wannan yana faruwa sau tari za ga kamar da abubakar siddiq Allah ya yarda da shi da ya ce da annabi ina buƙatar abokantake shi a lokacin da zai tafi hijira sai manzo ya ce ya amsa za su tafi tare sai kuka aisha ta ce ni ba da can kafin haka ban san ana kuka don farin ciki ba sai na gani a babana ni ma haka tana faruwa da da mahaifiyata na ji na kai mata wani abin ihsani sai ta fashi da kuka na ce ya kike kuka sai ta ce wannan kukan da ka ga ina yi babana ya yi da na masa shigen irin wannan abin da kai kuma sanda ya yi min na ce ya kake kuka sai ce shi ma babarsa mahaifiyarsa ta yi masa yake ba ta labari yace idan ya saukar tsamiya ya saukar dorawa eh, da abubuwan da suka kama da haka aka kawo duk abin da aka ba sai zo ya dire uwa shi kakana ke wanda ya fi mahaifiyarta ta ce to ai kai aka ba a tsahiri ya ce to aka nan da duk abin zaki da shi sai ta fashe da kuka fito ita ma kuma baban tawa take cewa ita ma sanda ya girma ina tare da ita ta nemi garin kwaki mai kyau ta masa teba tun da ya sai ta sai na san teba ta nemi kai ta masa dahuwa in ta gabatar izo ya tarar ko sai ya fashi da to ita ma sai aka yi sa'a ina kai mata ita ma sai ta yi haka Allah ya sa mu dace Allah ya karba mana abin da muke eh. to haka ake son bin iyaye bi ike dorewa yake tafiya yake eh, Allah ya sa mu mana wa marhaban bin nabiyyi salih wal ibn salih yace maraba da annabin kwarai kuma da na kwarai to abinda ake nufi da marhaban ma'ana ka dace da guri mai yalwa an karbe ka ka sakata kawana an fahimta shi ne abinda ake cewa da marhaba idan laraba suka ce a rahab wurin da yake da yalwa wurin da za zaka wataya ka sakata kawana to idan aka yi bako ko wanda ya zo ziyara don martaba gare shi sai a ce da shi marhaba ka dace da guri mai yalwa da za ka sakata kawana ana maraba da kakka ji komai to shi ne marhaba manzo sallallahu alaihi wasallama shine abinda wato anin annaba da manzo suka rike masa duk saman da ya ratsa ai masa maraba da zuwa guri mai yalwa an karbe shi kada ya ji wani abu to annabi adam da ya fara masa lale da maraba ya goya da cewa annabin kwarai kuma ɗana kwarai ko tare cewa cewar ba annabi adam bane ya haifi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam tsakanin sama shekara ɗaruruwa aro aro to wannan sai ke sanar da mu cewar ashe dan da dan dan dan dan da dan kan mai kasan da an fahimta ko to shi sace da shi ɗa na gani to za ka iya ganin ɗanka ka ce ɗa jikan kama ka ce ɗa tattaba ƙunnan kama ka ce wannan ɗan nawa ina da asali duk ɗan ɗa ɗa ne shi sa har a harka gado in ba ɗan da ka haifa amma akwai ɗansa yana cin gado to sannan wannan gaba tana sanar da mu cewar a tsarin kwarwa addinin musulunci idan aka yi bako ko mai ziyara to ana faranta masa rai da yi masa maraba faɗa masa kalmar da za ta kwantar da hankali ya zo inda hankalinsa zai kwanta isake isakata iwala wannan kwarwa ce ta addini haka annabawa suke wa yan uwansu annaba kuma haka manzo sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a lokacin rayuwarsu suke wa wanda ya zo to daga haka shi ma ba haushe saboda shigarsa addinin musulunci ya samu marhaba din sai ce marhaba ahalan sai ce lalai e mara balale ko eh. qultu li jibril man ni ku san da mala'ika jibril wane ne wannan mai mana mara ba? mai cewa da ni ɗansa qala hadha adam ce a wannan annabi adam wa hadhihi al-aswida waɗannan abubuwan kuma da kake gani a gefensa baƙaƙe tari an yaminihi wa shimalihi damansa da hagunsa samu banihi abin da ya shafi wato anin gangar jiki ko kuma iri ne da zuriya na wato anin ‘ya'yayensa da jikoki sannan ya kara masa cewa ahalul yamini minhum ahalul janna bangaren daman nan ne ‘yan aljanna suke ahalul yamini minhum ‘yan dama daga cikin waɗannan tarin baki-baki-bakin ‘yan aljanna ne ba ana nufin ‘yan daman akwai wasu 'yan aljanna wasu ba 'yan aljanna ba a ba haka ake an gane ku a ahalul yamini min 'yan dama daga cikin wannan tsibi tsibin da yake da su dama da hagu to 'yan dama shine sai aka ce ahalul janna 'yan aljanna wal asbidatu allati an shimalihi tarin baki bakin da yake hagunsa kuma ahalun nari 'yan wuta ne to idan ya kalli bangaren dama idariya in ya kalli bangaren hagu ya yi kuka kamar yadda muka wuce to anan akwai nuni da sanarwa ga al'umma cewa abin ya shafi dama tana da albarka dama na da albarka wannan yasa ya tabbata hadisi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam damantawa tana birge shi a cin abincinsa a sanya suturarsa a harkar abin da ya shafi alwalarsa ko wankansa duk wani abu mai albarka da alkhairi manzo na gabatar da da ba da abu zai karba zai haka yake shiga masallaci ne shiga da kafar da sai zai fito ya fito da tawo to da haka a bangaren abin da ya shafi abu mai kazanta ko mara alkhairi to nan ne ake sa hagu kamar yadda yakan face majina da hagu kamar yadda yake fita daga masallaci da hagu saboda baro masallaci ai alkhairi aka fito ba inda zaka je da yake masallaci daraja gidanka da zaka je ka zauna ciki bai kai darajar masallaci da annabi ya ce mafi alkhairin gurare a ban kasa masallatai saboda ba abin da ake a ciki sai bin Allah su gidanka kuwa taran abu Allah ta rasa saba to kaga san zaka fita daga nan ka fita daga abin da ya fi alkhairi zaka je wanda bai kai shi alkhairi ba to shi sai a fita da hagu ban daki sai a shiga da wacce kafar hagu wadda harka ce ta kazanta matattarar shaidanu ce an fahimta to haka so da haka to duk abin da yake na dama bangaren alkhairi da abubuwa wanda suke masu albarka to wannan ma hadisin yana sanar da mu mahimmancin dama sannan kuma na sanar da mu cewa bangaren abin da ya shafi hagu to hagu ɓangare ne na abin da ya shafi sharri ya fa'ada da haka ya zamanto 'yan daman 'yan aljanna ne 'yan hagu 'yan wutan allah ka sama bangaren 'yan dama ka kiyashe mu kasancewa bangaren hatta araja bi ila sama'i thani har ya hauda ni zuwa sama ta biyu fa qala li ya sai ci da mai tsaranta ifta bude mana fa qala lahu ha sai mai tsaranta ya faɗa masa mithla ma qala al-awwal irin abinda mai tsaron kofar sama ta farko ya faɗa masa fa fataha bayan ya bashi amsa sai ya bude قال أنس فذكر أنه وجد في السماوات آدم وإدريس وموسى وعيسى وإبراهيم صلوات الله عليهم ولم يثبت ولم يثبت كيف منازله كيف منازله غير أنه ذكر أنه وجد آدم في السماء الدنيا وإبراهيم في السماء السادسة شو ود أنس فذكر sai ya ambata muka ce abinda ake nufi da wanda ya ambata din shine Abu Dhar saboda hadisin da matan farkon ce da mu hadisu Abi Dhar ko Anas da yake bayanin hadisin na Abu Dhar din ina hakaito abinda Abu Dhar ya sanar da su yawa annahu wajada cewar hakika ya sami waye wanda isa ma din annabi ne ya sami annabi Adam a sama wacce take ta farko cewar walam yuthbit abu zar bai tabbatar ba shine ake nufi da walam yuthbit ana to malam hafiz ibnu hajar al-asqalani Allah ya kansa da rahama yake cewa abinda yake cikin ruwayar jama'a ta marawaita hadisi a wannan hadisin da aka ce annabi ya tarar da annabi ibrahim alaihi salam a sama ta shida haka yake a hadisin da muka karanto yanzu to amma ruwayar jama'a ta marawaita hadisi su abin da suke cewa annabi ibrahim manzan allah na muhammad ya same shi ne a sama ta bakwai an fahimta ko to wasu malaman sun ta kokarin su ce to da yiwuwar annaba ai ba so daya aka isra'i da mi'raji da shi ba a wani karan an yi ya ga annabi ibrahim a sama ta shida a wani karan da aka yi da shi ya ga annabi ibrahim a sama ta bakwai suna gan suka faɗa haka ba matsala wasu suka ce duk wannan sai in an samu tabbacin sau biyun aka sannan za ka ba da wannan amsa ta zama karɓaɓɓiya isra'i da mi'raji a lafazin in ma ka ɗauke shi sau ɗaya aka yi to tun da aka samu bambancin masu hakaito magana jama'a sirrin jaya akan cewar a sama ta bakwai aka ga annabi ibrahim wata ruwa tana nuna a sama ta shida to a ɗauki waɗanda suka ce a sama ta bakwai sun zama su suka farin jaye wancan a ɗauka kuskuren isa da saƙo zai iya faruwa da wanda bai kai su yawa an fahimci bayani to sannan wannan lafazin da muka karanto ina sanar da mu cewar abu zar bai tabbatar wa da kowane annabi ce ga saman da take ba ga saman da yake ga saman da yake sai a koyi annabi ibrahim da annabi adam sauran annaban bai faɗi inda suke Tunan ma Ibn hajar al-asqalani Allah ya kansa da rahama yake cewa mafi rinjayen ruwaya wacce take tabbatar da cewar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya ga waɗancan sauran annabawan kowanne akwai saman da ya gan shi an faɗo ta kada ka ce to ai kai ruwayar abizar in banda annaba adam da annabi ibrahim da aka faɗa a saman da suke to ba wani wanda aka ce ga saman da yake a akwai ya tabbata kuma ruwayoyin da suke cewa ma ga saman da kowanne yake su suka firin jaye su suka fi cancanta a faɗa a rinjayar a kan wacce take cewa iya wanda gani a sama ta farko da iya sama ta shida kawai ta ambata ta shirwar abubuwa? abubuwar saboda haka akwai tabbaci na ruwaya na cewar annabi sallallahu alaihi wasallama a sama wato ta biyu ya ga annabi ya haya da annabi isa ta farko annabi adam ta biyu mutum biyu annabi yahya da annabi isa a sama ta uku annabi yusuf a sama ta hudu annabi idris a sama ta biyar annabi harun a sama ta shida annabi musa sama ta bakwai kuma annabi ibrahim an fahimta ku to wannan shine abinda hafiz ibn hajar al-asqalani da kuma wato ainihin badruddin al-aini suka tabbatar cewa wannan shine abin da ke to Anas Allah yadda da shi yake cewa falamma marra jibrilu bin nabi sallallahu alaihi wasallam bi idris yayin da annabi tsira da mace Allah su tabbata gare shi ya wuce annabi idris a wace sama sama ta hudu ko da ya wuce shi kala marhaban bin nabi salih sai ce maraba da annabin kwarai wal akhi salih da dan uwa na kwarai haka annabi isa ya faɗa masa haka annabi musa ya faɗa masa duk dai sauran annabawan wanda ba annabi adam ba ba annabi ibrahim ba in sun ce annabin kwarai suna gwara cewa dan uwa na kwarai waɗanda kawai suka ce da shi ɗa na kwarai bayan sun ce annabin kwarai da annabi ibrahim ne da annabi adam to malam imam nawawi Allah ji kansa da rahama da yazo wannan gaba sai yake cewa annabawa yan uwa ne muminai ma yan uwa ne me yake nufi da alakanta yan uwantaka annabawa da alakanta yan uwantakar muminan da suka ba da gaskiya da Allah da manzanni yan uwantaka ta addini ko saboda haka waɗannan imani ya haɗa su da muminin da aka yi tun daga lokacin annabi adam har zuwa lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yan uwan juna ne magana ce ta bada gaskiya da allah da manzannin da ya aiko bangaren abin da ya shafi tun daga annabi adam har zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓangaren ne na yan uwa a wajen isar da saƙon Allah yardaddin Allah mafifitan bayi da Allah iya da ya turo su zuwa ga bayan su isar da saƙon abin da ya turo su da shi su da wannan yan uwa ne akan imani da Allah da isar da saƙon Allah wannan yan uwa ne akan karɓa abin da ya zo musu saƙon Allah su imani da shi su tafi akai su da mantu yan uwantaka ake nufi ta addini shi dama ba sama da ita to kuma an ɗauka cewar yan uwantaka ta alaka ta jini eh akwai dangantaka tsakanin annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kasancewar ƴaƴansa annabi isma'il da annabi ishaq bangaren banu isra'il annabi ishaq bangaren abin da ya shafi inda annabi tsatsan annabi kuma bangaren annabi isma'il kaga akwai dangantaka ta jinin bayan ta addini din sannan kuma haka annabi adam Amin mun faɗa dama ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa ɗa ne ko annabi ma mana daga cikin 'ya'yan da suke daga zuriyar annabi adam alaihi salam akwai dangantaka ta jinin ita waɗannan guda biyun hadisai da muka karanta suna nuna su ne ɓangaren iyaye annabi adam da annabi ibrahim sauran ɓangaren 'yan uwa ne amma in ka koma malaman tarihi su suna nuna ma annabi idris shi ma bangaren uba ne kama wani abu ne da nassi daga manzo ko daga alkur'ani bai riga tabbatar da abin da yake gare da muka ci to wannan sune abubuwan da suka sauwaka a dangane da bayanin karatunmu na yau abin da muka ji da allah ba muladansa kuskure kuma allah iya yi ƙara kuma allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu dora allah ya sa mu dace ali wa sabin wa ala wannan bayan ce asalamu alaikum yake ce menene sahihancin saukar karatun alkur'ani dangane da biyan wata bukata na biyu shin wai haka ne allah baya karbar addu'ar mai sabo to idan muka koma hadisin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba a Allah tsatsarka ne mai tsarki ne kuma baya karbar abu sai mai tsarki wannan gabatarwa da annabi ta magana da ya je ƙarshen hadisin sai ya faɗi misali da za a fahimci abin da ya faɗa gare shi shine hadisa aka ce sun mazakar rajula sannan sai manzo ya faɗi labarin wani mutum yutsilu safara wanda yake tafiya mai nisa matafi kuma ana karɓa addu'arsa ko a aghbara wanda yake mai buɗi-buɗin jiki mai wato ani mai dakal-dakal ɗin tufafi wanda idan bawa ya zama ba wani alamar kyalle-kyalle a tare da shi ya fi kankan da kai ya fi jin shi ba kowa ba ne a gaban Allah kuma Allah yana so bawa ya ba kowa ba ne shi a gurinsa to wannan ma alama ce daga cikin alamomin karɓar addu'a ya muddi ya daihi ila sama manzo ya ce bayan gashi matafi gashi da alamar mai kankan da kai sannan kuma ya daga hannunsa sama daga hannu lokacin addu'a daga cikin abin da yake sa a karɓar addu'a bawa sannan kuma abu na hudu ina cewa ya rab ya rab ya ubangiji na ya ubangiji na ya gamsu cewar shi bawa ne allah ubangiji allah na san bawa ya kai kukansa zuwa gare shi to duk abubuwan da suke sa amsa tambaya sun faru amma sai annabi ya ce kash matsalar wannan bawan matsamuhu haramu wa mashrabuhu haramu wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu shi matsalar sa abincin sa haram abin shan sa haram sutura haram kafin ma ya girma ya nema da kansa su ma da suka rena shi haram din suka rika bashi ya ci an ciyar da shi haram ya ci da kansa matsala ke matsalar tarbiya kenan ka tashi a gidan da ba ba tarbiyar ko ba Allah a rai sai kai ma ka tashi akan wani in ba Allah ne ya to ka to shine sai annabi ya ce to ta ko za a amsa masa addu'a ya ci haram sabo ne ai ya sha haram wani saban ne sutura haram wani saban ne ko to kenan ko da an samu abubuwan da suke sa amsa addu'a bawa in aka samu su abubuwan da suke zuwa su hana a karba sai ga wannan abubuwan da suke sa a karba din ba su amfani ba gaskiya ne kenan muka kalli wannan hadisi cewar sabo na iya sa bawa ita addu'a ba a karba masa sabo yana da shi Allah ka kiyaye mishi sannan tambaya ta biyu da yake cewa me sahihancin saukar alkur'ani don neman biyan bukata tana son yi cimma wani abu ko bai so wani abu ya faru da shi kira makaranta alkur'ani a sa su karkasa ma guda ɗaya mutum ɗaya za a bawa yadda zai saukar kwana kaza a kawo na bashi wani abu a bashi na saukar shi kuma ina jiran abin da ya nema ya samu ko kuma wanda ba su ya same shi ya bai same shi magana ta gaskiya wannan ba za ka same shi a hadisi ba cewar ga wata rana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara sahabbai aka karanta alqur'ani saboda wani abu da ake sa ran samu ko kuma wani daga cikin sahabban a ce ya buƙaci wani ya masa ko kuma bayan su tabi'ai cikin wato mafiya dai alkhairin wannan al'umma da manzo yake cewa mafi alkhairin mutane a al'ummarsa wanda suka rayu da shi masu bi musu wanda suka rayu da wanda suka rayu da shi masu bi musu wanda suka rayu da wanda suka rayu suka wanda suka rayu tare da shi sahabbai tabi'ai da kuma wanda suke birtu to a wannan tsare kun ba za ka tarar da wannan abin da ake neman amsar sa hakan ana yi ba sa yi abin da ya tabbata za ka iya ɗaukan abin da ya sauwaka gare ka na alƙur'ani ko sura ɗaya ko rabin sura ko ƙur'anin duka ko rabinsa kai a kan kanka ka karanta alƙur'ani ka yi ne da cewar wannan aikin kirkin da kai na karanta alkur'ani zancen da babu shi abin alkhairin da babu kamarsa mafi ɗaukaka zikiri ciya ubangiji idan na yi karatu nan domin ka bukata ta ka za a biya mu matsala ta karatu ta tsaya mun allah ka ingije mu kaga magana ba ta kaje je ka sa wani ya maka bace da shi na jiran har ma wani wato yana da guri zaunanne ina jiran masu zuwa su kawo kuɗin sauka babu wannan shi alƙur'ani ba a saukar da shi don wannan manufan ba an saukar da shi a karanta a fahimci abin da ya kunsa a karanta a samu waraka ta zuci lahi ta zama tatma'innul qulub a samu a wata nutsuwar zuciya a samu lafiyar jiki a samu tsaro daga Allah sakamakon an karanta zancensa wannan suna abin da ake bukata amma ka ce sai bukatar ka ta taso ta duniyar kana so ka cin mata ta ah, to a bara karanta littafin Allah to aka ga wannan ma baka dauko sunan zaka ci nasara kenan kai alaka da littafin Allah sai ta ta taso ba za ka karanta littafin Allah dan ya cancanci a karanta shi an fahimta ku? a kai ake so ka karanta abin da ya sako, kakkare na ba wai ana nufin sai an yi daga bango zuwa bango yaushe ma aka hada shi ne sai fa a lokacin sai na abokan zuwa sai na Uthman to wanda suka rayu lokacin manzo suke karanta abin da ya saba wani kaza ya haddace wani guri kaza ga wanda ya zo ana maganar aure matar ta kawo kanta ta ce ya maza Allah ka aure ni dan kai kalle ta sun kuyi da kai bai ce komai wani sahabi bai ce ya maza Allah an baka cikin nina ce yace je ka kawo abin da za mu sadakin da za a daura muku abu ka karshe mai annabi ya ce da ba abin da zai bayar sai ce kai ba komai tare da kana alquran ce ya na haddace sura kaza sura kaza to kai kana da sadaki je ka koya mata wannan dora maka ga wannan yana nuna cewa wani abu haddace ba duka to haka ce sai an yi sauka to a lokacin ma da suwa da wasuwa za ka je ka gayyato sai maka sauka kuma ga abin da bai zama addini lokacin mazo ba sa ko bai zama addini to da haka wannan ajiye shi kwata-kwata ka ɗauki karatu ƙur'anin ka kai dan Allah ya ce a Qur'ani duk sanda kai kana da bukata roki Allah ka biya min bukata ta sakamakon wannan abin da kai yaye min abu kaza da zo ya fi karfi na sakamakon wannan biyayya da neman ka ka samu amsa insha Allah kuma ka huta da ba maganar sai ka tanda abin da za ka ba masu sauka ka yi saukar ka da kanka ta surar da ka iya ta ma sauka ce wanda ce don Allah ba lafiya lau <laughs> eh. wanda yake cewa ƙarin bayani yake nema dangane da mutumin da yake azumi sai ya yi amai shin azumin yana nan ko ya kare eh abin ilibi ne wanda amai ya rinjaye shi ya zo masa ba da nufi ba ba shi ya kakaro shi ba in yi amai azumin sai na wanda kuma ya zama shi ne suna kakaro amai ya yi ina azumi azumin sai ya kare to haka abu ne kamar da hadisi ya tabbata na manzo akan haka Allah ya samu dace wannan shi cewa yake wai ya danci duk wanda suka yi makarantar allo ranar alkiyama adana za su su kare masa rana wai ya magana take me zai zo ya kare musu kan allurin da ya karanta ran kwata Allah sun suka ne yace to wai ya ji an ce duk wanda suke karatun makarantar allo a ranar alƙiyama waɗannan allunan da i in allan da wanda isan da yana dan rubutun sa dan sura sura da sanda ya kai ina iya rubuta wato anin nisfi an yi masa katan allo sanda kuma ma wato anin aka kawo allon saukarsa da wayarsa to waɗannan allunan za su zo su kare masa rana rana alƙiyama. abin da ya jawo yake da wannan fahimtar ko kuma yake tunanin hakan za ta yi rashin sanin hadisin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum bakwai za a sanya su a ƙarƙashin inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa in ba ita ba a ranar alƙiyama ba wata inuwa in ba inuwa al'arshi to kaga magana allo wa zai tafi da shi mahayi inuwa wa yake ta allo kai dai ka tsaya ka karanta qur'anin ka fahimce shi ka iya shi ka aiki da shi in Allah da sai ya cece ka tunda ya tabbata hadisi alqur'ani zai ce ceto har ma ya tabbata hadisi cewar da surar baqara da suratul ali imran za su zo kamar girgije ranar alkiyama dan neman ceton wanda yake karanta su to in wannan ne ma sai a ce to kaje da abin zai kasance amma ba allan ba allan ba yadda za a ci nan da yadda ka tafi ka bashi da za ka wani yana cewa wai an ce wai da annabi sallallahu alaihi wasallam zai rasu wai sai da aka shi da amma cewa kana so karshen ko ba ka so wai ya magana eh haka ne gaskiya ne an tambayi manzo cewar yaya a karɓaransa ko ko a saurara na eh ce tambaya yake cewar gaskiya ne annabi Muhammad Kafu a karɓaransa sai da aka ba shi zabi a ɗauki ranka yanzu ko kuwa ɗan jira zuwa lokaci sai ya zaɓi ballin a a'ana ce na fi son abokantaka da mafiya ɗaukakar abokan zama ya tafi ga ubangijinsa ai ya cikin mala'iku da rayukan waɗanda suke yarda duna? Allah ai ya fi a ce nan wannan ya kunda ma'ashiyar wannan ya ci kuɗin wani a zuwa ai wannan ai ba ɗaya bane sai ya zaɓi haka eh, gaskiya ne wannan magana tana da asali mu ne dai wanda aka zo tafiya tafiya za dan dama ba ma san ya za ya ba mu gara wa zai baka zabi Allah ne ya samu dace eh. na'am malam gaba da zakatan lokaci dan mutum ya ce zai tsaya ya ita gida sahun da ake samu na gaba kwalaran sannan nan sai mutum ya rasa wannan sahun ko wannan idan mutum haka da kasance masa ya kamata ya ya ce mutumin da yake kwaɗayin samun sahu na farko a masallaci ko na biyu ya iya baro sallarsa ta raka a talfaji daga gida ya zo masallaci ya yi ko ku a ya raka a talfajirinsa a gida sannan ya taho in ya zo ya samu sahun farkon falla lambu in bai samu bai samu na bi falla lambu in bai samu bai samu na uku falla lambu yaya eto eh ita sunnata manzo a gida yake ita raka a talfajiri manzo ya ce ta fi duniya da abin da yake ciki kaga ita ma ɗin tana ta kuma shi a gida yake sau da haka to inda za ka iyanta yanta a gidan ka yi a gidan ya fi kuma allah ya datar da kai ma sai ka zo ka samu sabon farko duk da ka yi ta a gida tunanin za ka iya ba maki kai ma da ke tunanin kama makara su ma sun makara kuma ka zo ka samu sabon farkon kuma ka yi rikata ta ka a gida kamar da manzo yake shi ne ya fi amma in ya zama to kana tunanin a'a rasa ma wato ita asabar ce kan a to sai ka bar raka ta fajirin ka zuwa asabar da saboda farla ta kuna eh. fula abin da ke faruwa yanzu za ka ko da ba makara ka yi ba amma wani lokacin ma kafin ma a kira kiran sallah salatin ma in ka shigo masallaci a kusan sahun gaban ma an gama ciki to kama ka to a wannan yi wani ka ta fajirin ka ka to mana kama ga waɗannan zuwa wannan lokacin bai shiga ba kiran yi a a lokacin kiran da katar ba ba bai shiga ba su sun ga sun to ka sani ko ciki suka kwana yan kwanan masallaci ne <laughs> kai kai abin da ke yi gine kuwa ta yi na na haka yake cewa cewar da aka yi eh, annaba adam in ya kalli hagunsa ya kuka in ya kalli damansa ya dariya ice to wannan kukan ba za a ɗauke shi kawai ya nuna alama ɓacin rai da damuwa ba da kuwa a ce ya yi kuka ko ku a'a kukan yake ne. to malamai suna magana duk da ka zo fassara wani abu irin waɗannan kalma tana iya ɗaukan ma'anar ta asali da aka santa da ita tana kuma iya ɗaukan wata ma'anar tare shi da ba ita ce ta asali ba to ba za ka ɗauke ta da kan fassara asali ka ɗora ta kan tare shi ba sai kana da dalili na ɗora ta a kan fassara ta tare shi kamar yadda muka sha faɗa a ce da kai tsuguna ka ci doya ma'ana tsuguna ka ci doya fasar ta asali doya ake zuwa da ita a kawo a ce tsuguna ka ci a maka tai hmm. shine ma'anar tsuguna ka ci doya ta asali akwai kuma tsuguna ka ci doya na kwale da mata suke yi ko akwai ya sha kunu kunun aka kawo ya sha shine asalin ma'anar sa da kuma ya hada rai ko ya bar cike fuska to ba za ka dauke ma'ana ta asali da aka sani ba ka dora ta kan wacce ba ta asali ba sai da wani dalili da wata karina wata alama ta kinu ba wacce kake nufi wannan kake kukan ma ana cewa ya kai kukan an gane ko saboda haka shi kansa kukan baka na kai kuka da kake faɗan a larabci ne su ba haka suke cewa ishtaka suke cewa an gane ko amma a bahaushe zai ce ya kai kuka yan wannan ne sai ka ce to an san ce in ka an ce an kai kuka to aka kasan ba na hawaye aka Kara aka an fahimta to saboda haka nan an ce yayi kuka za a ɗauka yayi kuka tunda dama da kuka da dariya tare suke kishiyan juna ne ana dariya to ba kuka ake ana kuka kuma ba dariya ake to sai zama to an kawo su tare kaga wannan ma yana da ƙara ƙarfafa cewa kukan ne an fahimta ko to haka kuma ita ma in kuma ya ɗauka cewa a'a idan eh, ma abin da yake sa kukan har a samu a ganshi a fuska ai damuwar ce tara abinda yake sa dariyar dama har a ganta a fuska ai farin cikin zuciya ne an fahimta ko kowanne ma dauka zai iya dauka ne eh, Allah ya samu dace akwai wanda na ga yana daga nuna me kake can amma magana wajen shiga cikin gida na wayar da da wani gida ke dan kasuwanci haka ya ce to magana cewar mutum baya ba gidansa hanhai wannan shiga wannan fita wannan shiga ne to idan kuma kai matakka tana sana'a me sai da kanan zarci <laughs> a'a tana sai da yan kayan kayan tuna kayan miya to ta kulle magana a zuwa siya kuma ce ita sai an buga a zuwa ita ma bugun zai ishe ta taso ta bude zai tafi eh to dama da ya zama haka ai shi ya shirya wa dama a shigo a fita ko eh, amma ko shi ne sai ya san irin kula da ta kamata in an shigo din da kuma kafin a fita eh, sai zama ya sa kula da ta kamata don duk gidan da ya zama a shiga a fita a shiga a fita to abubuwa na amfani su lokuta za ga ana ɓannata su fiye da wanda ba a samu eh, ka nema abu karasa wani shi ba wani abin da ya kashi ba da ya zo siya ana ba ta gari irin waɗanda kuma ɗin irin wannan zai sa su daga siyan kuma a jefar da wata magana kuma ka ta zama matsala daina ba to sai a zama an shiga taka tsantsan da aka zama an bar gurin hanhai to kuma sai shiri na maganta matsalolin za su iya taso Allah samu shi na idan mutum ya yi lafiyar ya yi kafin ya zo masallaci ita da ka atal fajiri eh, eh ka sai ka yi a gida eh, sai ka zo masallacin liman bai zo ba sai eh, ka zo masallacin liman bai zo ba sai ka yi tahiyatul masjid kai sallah gaisuwa ga ubangiji da kin an shiga masallaci sai ka zauna eh, su ba na kacin da kai sai mu lokacin miraji tafiyar da aka yi da annabi daga sama na ɗaya zuwa na bakwai annabawan da aka haɗu da su shi suna raye ne ko kuma dai ne in Allah ya kai mu sati mai zuwa da su ba na kallon mu da da yi ya na su